Wato jama'a yau kuma na kawo muku maganan Allah daga Lafiyar Radio Ministry. Jama'a ni da ka kawo muku wannan labari suna na Bashiru na samu. Kafin mu fara wazi ya kamata da mu fara da azuwa. Saboda haka na ma Allah roko ne, Allah ya sa maka albarka da zamanka. Allah ya bude maka zuciya ya baka ilimi abin da Magana da muka ji allah bari ya zama maka amfani allah bari maganan shi ya shika zuciyarmu ya zama da shi saboda mu yi amfani da shi muna kuma roko shi ya yafa muna zunubi kamar yadda muka yafa mu zunubansu da laifinsu muna kuma ma roko ne ya ba mu ilimin ya ji muna taushai saboda ya yafa muna zunubi muna wannan roko ne da sunan yesu kristo amen kamar yadda na ga maka sunana bashir na samu maganan da za mu jin yau mun karanta daga littafi john 14:23 allah zai shiga a zuciya mu allah zai zama a zuciya mu Ka gani maganan Allah ya gaya mana kaman in dai mutumin ko wani zunubi ne ka yi da Allah, wannan mutumin ba shi da cikinka. Amma inda dai ka yi zina, shi wannan zina yana cikin zuciyanka ne. Kaman yadda Allah, maganan Allah ya gaya mana kaman yau abinda za mu ji ne ya kamata zai. ka zamana ka duba kanka da zuciyanka zuciya da wurin ne an ke so ya gaya muna kaman akwai muna muna so mu yi magana ko na sai mu mu zama tare da Allah akwai wani littafin da kai kawai mana kaman ni ina cikin zuciyanka in kun kai wani ina saya da abacin kofa ni na buka wanda zai ji ya bure kofan nan zan shiga in zama tare da mai shi muka karanta revelation 320 haka ne ga muna kaman gani na shaya a bakin kofan na bukawa wanda zaka ji magana wanda zaka ji na ya bude zuciya dan zama tare da mai shi da mai shi kuma zama tare da ni a wannan kofan da aka buka wani iri kofa kenan da zuciya mu kenan Allah bai ya zama wuri kowane wurin da muka yi. Allah ba shi nan a cikin church. Allah ba shi nan a cikin wurin da aka yi addu'a. Allah ba shi na kowane wuri. Wurin Allah yake shi ne zuciyanka. Wurin Allah ke so shi ne zuciyanka. In ka ba Allah a zuciyanka, to ke ka ba shi ke da kenka duka kenan. Saboda zuciya ne ake tunani da komi. sannan kowane kowane mutum ya zo yi wani abu sai mun ya, tun yi tunani da zuciyanka ya ji ya tun yi wannan plan da zuciyanka da bayan haka da ka zo ka yi wannan zunubi saboda ka yau allah na kiranka ne ka ba shi a zuciyanka ka ba shi anya ya zo ya zama da zuciyanka ba shi allah ya ya zama tare da kai bure ma Allah zuciyanka ya shika ya zama tare da kai da in kai haka za ka zama mutumin sabo ne in ka yi haka Allah zai juya halinka in ka yi haka Allah ya bari ya zama kowane mutum mutumin kirki ne sosai haka ne maganan Allah ya gora mana yau da zuciyanka ne ka ba Allah anya ya shika da shi yaya ni da mu bude zuciyanka sai Allah ya shika ya zama tare da mu Allah da kenshi ba shi ba shi da mutum ba shi ba kaman shi yana da kowane wani abu kaman mun mun ya mu taba shi ne shi Allah ruhu ne Allah dai ba shi da kowane inda ake tafa ba abinda za mu yi kawai ne mu yi mu samu gaskiya da shi abinda za mu yi kawai ne mu zo wurin shi kamar maganan Allah ya gaya muna kamar dukan mutane muna da zunubi saboda haka ba mu yi mu zama kusa da Allah saboda haka Allah ya kawo dansa yanzu an zo a kashe shi ya zuba jininsa da wanda da zuninsa za a samu gafira a wannan izini sai haka na kira ka yau sai siyasa na nuna maka ne yau zo wurin ka Allah sai ka nuna ma Allah zunubanka duka ka ce ma Yesu Kristo ga si ma ni kuma da da bayan aka afin sannan a afe na na tun yi zunubi da cikin imana saboda haka na kira ka ne ka zo da zuciya bude ma Allah a zuciyanka duka sai ya suka ya zama da zuciyanka ya zama tare da kai saboda haka za ka samu gafura ne wanda ke ji na wata jira ba ka san inda za ka bude zuciya sai Allah ya shika ya zama tare da kai ba abinda za ka yi kawai ne sai ka yi ka sani kaman kai dan zunubi ne maganan Allah ya gwada muna kaman duka mutanen duka muna da zunubi mutanen da ke cikin duniya haka muna da zunubi menene yaya ne wannan abu zai faru saboda kakamu saboda mutumi guda ne zunubi ya sika a cikin duniya a wannan lokacin da allah ya gama halittar sama da duniya ya, ya, ya gyara wani wuri sai a sha mutumin da matansa a wurin ne a ce ma mutumin da matansa su ciyaye ta kuma doke su kuma zama wurin nan sai ya ce musu kamar sun yi su ci kowane abincin da kai wannan gwana sai su ciyaye ta su kuma ci wannan abinci sai ni sitana ya ji haka ya juye kan shi maciji ya zo matan mutumin ya zo ya lure shi sai suka ci wannan yaya kuwa da maciji ya zo matan mutumin nan ya tambaita kama ji Allah ya ce karku ci kowane itacen da ke wannan gwana shine matan mutumin ya ce ma mashigin nan kamun ya muci kowane mutacin da ke a cikin gwanan ga akwai watan da ke tsakanin si a wannan ba mu ya muci Allah ya ce muna ran da za mu ci wannan yaya za mu mutu shine mashiyi ko dai sai tan ya ga musu kama ba ba da ku mutu ba Allah si ya sani kaman dan da zaka ci wannan yaya da ka zama kaman shi Allah ne saboda haka ne ya ce kar ku cin nan matan ta ji haka ya ta ci wannan itace ta wannan yaya ya ta kai ma mijinta shi kuma ya kwaici da bayan suka ci wannan yayan itace ya zama musu zunubi duka mutane shi ne muna da kakan adamu ne duka mutane muka fito in dai mutane da kai mutumi ne kana da ke kakanka ne adamu kai kana da zunubi zunubi ya fita a damu ne zunubi ya kafin mu afe ka zunubi yana cikin duniya siyasa kowa mutumin muna da zunubi yayin za mu cire zunubi ba mu yi mu cire zunubi siyasa si Allah da kansu ya kawo dansi si Allah da kansu ya kawo Yesu Kristo ya ce mana kamar ke san ka sani kai kana da zunubi ka zo wurinsa in ka zo wurin Yesu abinda zaka ce kawai ni na zo ne fai muna zunubaina abinda za ka yi kawai ni bude ma zuciya sai ka yi yada ka yi yada da maganan allah ka yi yada da yesu kristo si ya fito wurin allah ne da bayan ka yi haka sai ka bude bakinka ya ce masa kamar ya fai mini shi ka zuciya na zama zo ka zama tare da ni zo ka shi ka zuciya na ka yafe mini zunubana duka in ka yi haka da ka zama mutumin sabu in ka yi haka da ka zama mutumin kirki in ka yi haka da ka shiga aljanna ne da gobe kyama amma ba haka ba ka yi ka shiga aljanna in ba ka yi wannan ba ba ka ka shiga aljanna saboda haka zo wurin yesu kristo saboda haka bure ma zuciya saboda haka shirasi ya shiga ya zama zuciyanka tare da kai saboda haka ka shiga zuciyanka saboda haka shira mai shirya shi ya zo ya shiga zuciyanka ya zama tare da kai na wannan roko ne wanda ke ji na yau ne naka gobe ba naka ba yau dai naka ne ba ka ka yi komi ba ka ka shiga aljanna kamar kai yi ka yi wani abu ne si Allah ne zai yi maka wanda za ka sa wannan zai ke so ya cira yesu ya zai suka zuciyan shi shi ka ka yi wannan addu'a tare da ni gani ni wa ne yau na ji magananka na ina shira ka ka zo ka shiga zuciyana zo ka zama tare da ni zo na, na baka abinda nake da shi duka na baka ilimina na baka zuciyana na bure maka zuciya shi ka ka zama tare da ni na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amen. Don kai wannan aduwa tare da ni, Allah ya yafa maka zunubi. Abinda za ka yi kawai ne za ka nemi wani cecin da ya kusa da kai sai ka shiga wurin na ka zama da shi ka yi aduwa da shi ka zo church ko every sunday kai kuma sai ka sai ka shiga church sai ka yi addu'a tare da mutanen Allah in kai haka za ka yi jirman in kai haka Allah zai sa maka albaraka in kai haka Allah kuwa zai taimake ka ko abin da kake ji in kai haka Allah zai ji zai ji addu'anka ne ko dai ran da abin da za ka gaya musu zuka Allah shi zai ji zai amsa maka ne na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo wato jama'an mutane kun da kuke ji na in kana da wani abin da za ka tambaya ba ka wani abu kuma za ka shira ni sai mu yi tambaya sai mu yi fira ne ga ba na 0249251594 0249251594 wata yau kuma mun gamu haka assalamu alaikum